wãnna yaa sokda sokda min kini kẽene wala limam san naas n dina ma sa maasa dãmbã pʋgẽ yelle tɩ morã na lek yeele pẽgr fãa gil beene wẽnnaam ad wẽnnaam ya soab n yɛnga tɩ kota pʋʋsgla tɩ d me nabi ya tɩ nabiyaama yaa tu tɩ zakam la a sahaabse la wãnna fãa loogr poore yaa fooma sokda bãng tɩ yõs taaba sẽn limam sana san ta taab sʋka t'a sababa ya pa bangara sẽn ba. la ban paasɛ fɔsgã yõs taab wẽnnaam dĩinã pʋgẽ tɩ yãmb na mikame tɩ ned sãn zĩnd pʋg n lek maa saa tɩ ya bũmb ning sẽn zems dalil zugu a da soab tara koɛɛ yiibu la sãn mikame t'a sab tudgame a sãn lek maa saa ningã yõsgda dalili a da soab tara coora yembra ned pãngã coore la ãmb maa tudgrã ad n ya bũmb ning pa sẽn yaaf n basa soaba ad ya woto bala wala moẽmma taaba lislaam mam moẽmma taaba bãngdba taab alhaal me ya wala woto ka tekte imam sanasa ala hale ya woto bali wala bidigri imam al-auza'i la wala imam sufyan al-thawri imam ishaq bin rahawai la zin han pa wala bangar bankansa ya wala bom meta biligri ade woto la mora bum